wani dattijo a nan unguwar yake Allah ya masa rasuwa Allah ya gafarta masa ba sai na faɗi sunansa ba Ka taɓa nema na yi tambaye ni ce malam ka gani yanzu alhamdulillah yadda muke da iltizami da addini yace amma gaskiya da mun yi kuruciya yace na taɓa samun wani dogon lokaci ina aikin tuki yace gaskiya bana sallah shi in dalili ya samu dan samun ya ɗaya ni waye yace kawai ni ina gani kamar an samu shekaru ban yi sallah ba Na ce sun kai shekara nawa ya ce wallahi shi ya manta na ce ka yi kiyasi ka ga a ganinka ba za su wuce nawa ba ta ce to na yi wannan tuki daga shekara kaza zuwa kaza ne ya ce za su iya kaiwa fa shekara bakwai sai na ce to duk kara masu ya ce wallahi zan rama wannan bawan allah yana da matsala ta ciwo baya ma iya tashi sosai yana sallar wani lokaci a zaune ne amma wallahi bawan Allah ne ya fara sallah ya fara sallah daga lokaci zuwa lokaci sai kira ne ce malam na gama na shekara biyu sa kira na gama na shekara kuma a ce yake sallah na ce masa yadda za ka yi shine kamar yadda mai ahlari ya ce ka yi kokari ka yi sallar kwana biyar a kullum sai ka yi sallah guda ashirin da biyar kenan idan ka yi sallar asuba kai yan nafilolin ka kaiwa in ka zo a madadin doguwar walaha ka zauna sai ka yi sallar asuba na kwana biyar sai kai sallar asuba guda biyar kenan in ka yi azahar sai kai sallar azahar na kwana biyar haka haka za ka yi ta yi ko kuma ka ɗauka ka ɗauki daga asuba ka je zuwa insha ka gama su kwana ɗaya in an jima ka sake samu ka ɗauka ka jera ka gama duk yadda ka yayi ina fata ana fahimta wallahi bawon Allah na wata rana ya kira ni ya ce na gama sallolin nan duka na ce yanzu akwai shakka a cikin zuciyarka akan ako ta sallah da ba abinka ya ce wallahi malam har gyara na yi na ce masa to yanzu zaka ji kana jin kwanciyar hankalin haɗuwa da ubangijinka ya ce wallahi ya gode da na bashi wannan fatawa ya ce don da na ce masa karya rama shi hankalinsa ba zai taɓa kwanciya ba sai zama yana cikin jin daɗi da nutsuwa muna masa fatar Allah ya sa ya shiga cikin ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya Allah ya gafarta masa haka duk wanda ake bin sa bakin sallah ya biya su kawai wannan zai sa ku matasa ba za ku bar sallah ku ce in kun tsufa kuma za ku zo ku rama ba don ba kowa ne yake da garantin zai tsufa ba